قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير حقيقه الله يا ji maganar matar nan ita ce Khawlatu ‘yar Sa'alaba, wadda take ta bibiyarka ya kai wannan manzo game da mijinta shine Ausu ɗan Samit. lokacin da ya yi mata zihari tana kai kukanta zuwa ga Allah game da abin da mijinta ya mata hakika Allah yana jin muhawararku babu abin da yake buyar masa tabbas Allah mai jin maganganun bayansa ne kuma mai ganin ayyukansa ne babu abin da yake buyar masa a ciki